Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan VOA voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba bakwai ga watan Maris na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanan labarai. Masu kaɗa ƙuri'a a ƙasar Saliyo na garzayawa rumfunan zaɓe a yau ɗinnan Laraba don zaɓen sabon shugaban ƙasa. amurka ta ce za ta kakawa sabon takunkumin tattalin arziki kan koriya ta arewa saboda kashe wani dan uwan shugaba kim jong un a bara da makaman guba sannan sakatare janar din majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga dukkanin bangarorin da ke faɗa a siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta To a shirin namu na yanzu za ku ji shirin da gwamnatin jihar Filato ke yi na karɓar bakuncin shugaba Muhammadu Buhari gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Bayan haka za ku ji rahoto a kan martanin da wasu 'yan yankin Niger Delta a kudancin Najeriya suka fara maidawa akan matakin jami'an tsaro na shirin ƙwace makamai daga hannun jama'ar da suka mallake su ba bisa ka'ida ba. Za kuma ku ji ra'ayoyin wasu 'yan cirani da ƙasar Algeria ta maida jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Saliyo na garzayawa rumfunan zaɓe a yau ɗinnan Laraba don zaɓen sabon shugaban ƙasa wanda suke fatan zai jagoranci wannan ƙasa ta yammacin Afirka ta yadda za ta fita daga yanayin tattalin arzikin da ya taɓarɓare bayan annobar Ebola ta shekara ta hudu. Mutane 16 ne ke takarar gadar shugaba Anis Bai Koroma mai barin gado. wanda ya kammala wa'adoji biyu masu tsawon shekaru biyar biyar 'yan takara biyu mafiya tashe su ne samuru kamara na jam'iyyar all people's congress apc mai mulki ta su shugaba kuroma da julius madda biyu shugaban jam'iyyar sierra leone people's party lspp jam'iyyun apc da slpp sun taɓa jagorantar wannan ƙaramar ƙasar ɗaya bayan ɗaya tun bayan da ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1961. To amma sabuwar jam'iyyar nan ta National Grand Coalition wadda tsohon jami'in dubulmasiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Kande Yumkelle ke jagoranta ta ja hankalin matasa masu zaɓe waɗanda ba su goyon bayan APC da SLPP. Kasancewar 'yan takarar da yawa ka iya daɗa yiwuwar zuwa zagaye na biyu. muddin dai babu wanda ya samu kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un amincewar da koriya ta arewa ta yi ta shiga tattaunawa da amurka ka iya zama wata ci gaba a diflomasiyyance ta kawo ƙarshen takaddamar ta na nukiliya ko kuma wata dabara ta sauƙaƙa raɗaɗin takunkuman da aka ƙaƙaba mata ko kuma dai duka abubuwa biyu ɗin ne Shirin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shiga tattaunawa da Amurka don kawo ƙarshen shirin nukiliyar ƙasarsa da kuma alkawarinsa na daina gwaje-gwajen makaman nukiliya da makamai masu linzami yayin da ake shirin fara tattaunawar batu ne da shugaban cibiyar tsaron ƙasar Koriya ta Kudu Jin Uyong ya tabbatar bayan ganawarsa da shugaba Kim a Pyongyang. To sai dai har yanzu Koriya ta Arewa bata tabbatar da fassarar da Koriya ta Kudu ta yi ba. mai nuna cewa ana gabda cima wannan ci gaba a fuskar diplomasiyya Hasalima jaridar gwamnatin Koriya ta Arewa mai suna Rondon Sinmo yau Laraba ta wallafa wata ƙasida mai cin karo da wannan labarin wadda kuma ta kare mallakar makamin nukiliya da ƙasar ta yi da cewa haka ne kawai maganin barazanar ƙasar wato barazanar da ƙasar ke fuskanta daga Amurka sannan ta ce babu ma wani zance na tattaunawa kan wannan batu a halin da ake ciki kuma amurka ta ce za ta kakaba sabon takunkumin tattalin arziki kan koriya ta arewa saboda amfani da wani sinadari mai kisa da ta yi wajen kashe wani dan uwan shugaba Kim Jong-un wanda suka raba gari da shi bara. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya talata cewa ta kai ga gano cewa Koriya ta Arewa ta yi amfani da haramtancen sinadarin vx wajen kashe kim jong-nom ranar 13 ga watan fabrairun shekara 2017 yayin da yake tafiya a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na kwali lamfur an ga wasu mata biyu a kamarorin tsaro da ke filin jirgin saman na fesa ruwan wani sinadari a fuskar kim bayan 'yan mintoci kaɗan sai kawai ya mutu wannan yin karan tsaye a fili ga dokar ƙasa da ƙasa ta hana amfani da makaman guba ya daɗa bayyana rashin hankalin ƙasar koriya ta arewa ya kuma daɗa nuna cewa bai kamata a bar koriya ta arewa ta mallaki makaman nukiliya ba a cewar amurka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakatare janar ɗin sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke faɗa a siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a faɗin ƙasar yayin da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ke shirin ganawa don tattaunawa kan saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki talatin wadda ba a kiyaye ba bayan kuwa ta buƙaci a kiyaye a wani ƙudurinta na makonni biyu da suka gabata rashin ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wutar ya sa ƙasashen burtaniya da faransa kiran wannan taron na sirri manufar ƙudurin kwamitin ita ce baiwa jami'an agaji damar kai kayakin abinci da magunguna zuwa wuraren da wannan yakin da aka shafi shekaru bakwai ana gabzawa ya jefa miliyoyin 'yan siriya cikin yanayin matukar bukata guterres ya ce akwai tsananin bukatar tabbatar da cewa kayan agajin da aka yi niyyar kaiwa ranar alhamis zuwa duma da ke yankin gabashin guta an kai su kamar yadda aka tsaye da shawara da hukumomin siriya tun da farko ƙasar sri lanka ta katse hanyoyin amfani da kafafen sada zumunci don daƙile yaduwar tashe-tashen hankula kan al'ummar musulmi tsiraru yayin da ɗokacin wannan tsibirar ƙasa ta kudancin asiya ke ci gaba da kasancewa ƙarƙashin dokar ta ɓaci. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin makon nan ne shugaba Muhammadu Buhari zai fara ziyara jihohin da suka samu kansa cikin yanayin tashin hankali. Gobe Alhamis idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyara jihar Filato. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto akan shirin ziyarar. Gwamnatin jihar Plateau ta ce za ta bunƙasa ɓangaren noma don samar wa al'ummar Najeriya cimaka. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana hakan yayin da yake ganawa da manema labarai da nuna musu taraktoci 400 da gwamnatinsa ta sayo don rarrabawa manoman jihar. a Musamman fannin noma wanda muka san shugaban kasa inda zuciyarsa take kenan a maganar noma mu ma ba mu bari ba a taimakawa manoma mun je mun nemi hanyoyi muka aje za a kawo mana kamar irin wayan da kuka gani din nan ɗari hudu traktoci kenan ɗari hudu wa manoma muna bukatan kafin shekara mai zuwa abin da za mu gani a noma a plateau state zai fi abin da muka gani yanzu gwamnan ya kuma zaga da 'yan jaridu wasu ayyukan da shugaban kasa muhammadu buhari zai kaddamar a gobe musamman kamar wannan hanyar mararraban jama'a wanda ba namu ba ne dama na gwamnatin tarayya ne muka yi kuma ba ba mu kudin ba mayar mana da kudaden ba saboda haka a nuna cewa idan abubuwa yana da kyau ba sai mun jira gwamnatin tarayya ta yi ba za mu je mu yi kafin mu nemi kuɗin a mayar mana da kuɗaɗen da za a mayar mana. Shugaban kungiyar manoman jihar Plateau Mr. Joshua Bitrus ya bayyana jin daɗin su da ƙoƙarin gwamnati ta ɓangaren aikin noma. Tatocin nan sun rage sun taimaka domin tun bayan gwamnatin Babalar ba iya an samu gwamnati da sun taimaka ma manoma da kawo kayan aiki na amfanin gona kamar tractors ba. Gona yanzu ya zama sana'a ne is commercialized wanda manoma yanzu mun dan samu mun samu haske har mun samu abin da muna yawan bukata ma yaranmu da su mu muna so mu gode ma gwamnatin buhari da ya za doka eh, gona ya zama sana'a ne wanda ya boston ya rage mu daga dependence akan mai a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar plateau ta aiwatar da gobe alhamis a matsayin ranar hutu don tarbar shugaban kasa muhammadu buhari zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria na lafiya al'umma ta kungiya. a gaida Zainab Babaji. Kwamishinonin rundunar 'yan sanda na jihohi za su fara amsha wasu rukunin makamai da aka bayyana su suna a matsayin suna da matuƙar haɗari a hannun jama'a. wanda kuma ba bisa ƙa'ida waɗannan jama'a suka mallake su ba sai dai kuma da alama ƙoƙarin amsha waɗannan makaman ka iya fuskantar babban ƙalubale Wakilan sashen Hausa Lamida Abubakar Sokoto na da ƙarin bayani. babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya a baya-bayan nan ya ba da umarni ga rundunonin 'yan sanda na jihohin ƙasar nan da cewar su gaugota amshe manya da ƙananan makamai daga hannayen jama'a ko ƙungiyoyi da ke mallakar su ba bisa ƙa'ida ba rundunar 'yan sandan ta ƙasa dai ta lissafa ƙarara na samfurin makamai da za a kakkarɓe daga hannayen jama'a inda kuma ta nemi goyon baya da haɗin kai to sai dai kuma 'yan yankin niger delta sun fara bayyana bayyana ra'ayoyinsu game da wannan yunkuri na rundunar 'yan sandan Najeriya. Sunana Augustin Silvanus. Awa ga maganar za ce gaskiya ko na rijista ko ban rijista ba don in kare kaina da family na ba zan yi suwa ba. Irin yanzu River State 'yan kalura suna hada ne a kan benefit in kansu. Ba komi ne dan sanda ki ba irin kamun ka kawo ka gan dan banga. Dan banga duk abin da ka ga dan sanda bai yi in dai wurin local government ne dan banga na damai ne. Na dai tuntubi rundunar 'yan sandan jihar Rivers Texas inda ta tabbatar da samun wannan umarni to sai dai kuma ta ce ba za ta yi ƙarin bayani ba kan yadda za ta kaddamar da wannan jan aiki makaman dai da za a amshe sun hada da bindigogi masu aman wuta da bumabumai da dai sauransu wani babban batu dai shine rukunonin waɗanda za a amshe ma waɗannan makamai sun hada da ƙungiyoyi irin na 'yan bindigan niger delta da ƙungiyoyin asiri da ƙungiyar ta da ƙayar baya ta biya Ya fara game da 'yan banga siyasa da ke samun daurin gindin wasu 'yan siyasar kasar da rundunonin kato da gora da dai sauransu karin kalubalen wannan yunkurin dai shine yadda ake ta fama da rikice-rikicen boko haram da rikicin fulani da manoma wanda kuma ake ta nunar dukkaninsu na mallakar makamai da ke tada hankulan jama'a wanda kuma ba tun yanzu ba ne ake ta kokarin shawo kan wannan matsalar a fadin kasar ta najeriya aig tambar ya ba muhammad mai ritaya kwararre ne kan harkokin tsaro ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin ina ganin ya daidai haka nan gaskiya saboda waɗannan abubuwa da suke ta faruwa game da terrorism game da kidnapping game da cultural stealing arm robbery and what have you eh, cewa ya kamata a mayar ana son a samu sauƙin abubuwan da suke faruwa da Niger Delta da arewacin Najeriya ana iya samu kalubale daga su waɗancan mutanen Niger Delta ai ba yau aka fara ba ba an yi ta ciya su su mayar ba wasu sun mayar kuma shi kaga a wani lokaci ma sai su an ka ba su sai su wasu sabbi kuma su ma yanzu Shi ma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, kwadarar lida Aminu Bala Sokoto ya yi tsokaci akan wannan matsalar. Ai su wannan kungiyoyi da ake magana kamar yanzu eh, makiyaya masu ana cewa Hasman da yan Naja Delta duk waɗannan babu wanda ya mallaki waɗannan a makamai bisa ga doka ta ƙasa. Sannan kuma akwai irin makaman da an ka ce a basu ba wai kowane irin makami. Saboda ka cewa wannan abu gaskiya daidai amma ai da ishu shine ba wai mai zuwa za su tun da ba baka ba cewa an baka akan bisa ka'ida ba abin da zai faru mutane ko kace su kawo ba za a kawo sai dai a tabbatar da an tilasta an kwato kuma duk wanda an ka samu da shi a hukunta da shi Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙasar Algeria ta dawo da wasu ɗaruruwan 'yanci rani da suka hada da mata da yara ƙanana. Wannan dai ita ce tawaga ta 21 da ƙasar ta Algeria ta maida Nijar. Ga rahoton Tamar Abari. Yawancin tawagar na ɗauke da mata da yara ƙanana. Wannan dai ita ce tawaga ta 21 da ta fito daga ƙasar ta Algeria. Da aka ɗauko mu daga Annaba. An ba mu hinkawa, an ba mu makaroni. kuma an ba mu lahara an ba mu kushi kuma sun gamo mu da 'yan atakon mu sun ce a kawo mu nan an kama agaras agaras an ba mu robobi an ba mu tabarma an ba mu abinci an ba mu ruwa kawai gajiya suka yi da bara a mu sana'ar mu bara ce kawai mu ce sadaka azuma bi sabilillah ya rabbi lallai kan mutum yana alhamdulillah Allah sa albarka mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma mun gode ma batan kasar nan tamu Allah sa albarka mun gode mu tsakanin da su da wa'ancan Laraba da wa'annan mutanen mu kawai sai godiya mun gode ma Allah mun gode ma annabi alhamdulillah ikunan mu wa'ancan su suka dauko mu suka kawo bakin iyaka kuma ikunan mu suka tarbe mu daga nan bakin ingizam suka tawo da mu hannan garin agadas wata na tara a can wurin alji na tawo kuma abin da je gina ma ubangiji Allah sa mai albarka abin nan samu mu ba mu san ba za a yi ma kawai da dala an da masaukin da muke kamar muna cikin babbar tahiya nisan TV inda mutuci suke a nan adama nan ne masaukin mu kuma mun kai shekara biyu a ciki a zamani kuma ba a sanar da mu za a zo a kama ko sai da aka tafi da mu dare da dare ma'aikata suka zo suka rufe wurin suka zagaye wurin suka ce kawai ku tashi Nijar aka yi ku babu kan da muka fida shi duka sun ta ma'aikata sun tomar kama kuma kama ba su bace ba ba su da matsala kuma a hanyar sa'ala ba mu yunwa ba babu yunwa da muka yi mu dai abinda abinda dai aka muke ganin kamar a nan wurin ana cewa mu ana raba kuɗi a nan kuma ba ba mu ba a can akwai balarabin da muke zance da shi a can wanda muna muna dan jin larabcin yaren shi ya ce mana duk rufin da za a kawo mutane Nijar ana ba da taimakon da za a ba mu kamar miliyan biyar dinar a ba mutum mu kuma ba mu ba babu da sadare ba wani tukun amma ana wurin san ba wannan wannan bukitan ga sanan na wangi duk da kiraye kirayen da hukumomi da masu hannu da shuni irin su OEM ke yi kan lamarin zuwa cirani musamman ma OEM za a iya cewa da sauran rana aka ba Isufu Bubakar na sashen da ke kula da afkuwar hadarurruka a fadar gwamnan jihar Agadez ya yi ƙarin haske kan yadda 'yanci ciranin suka iso garin agadas tawagar tasu mu wajen mu da yake bangare na harko an yi yanzu bangare na biyu ne aka shiga na tarban an yi wani lokaci da aka tsaida yanzu an dawo yanzu kusan na 21 ne yanzu muke su ne aka tarbo kuma yanzu su ne suke ga tahiya yawanci duka sun tahi tahiya zahoyinsu eh, mutanen nan su adadi biyar ne da arba'in da biyar yawancin su 'yan Nijar ne kaɗan ne waɗanda ba 'yan Nijar ba akwai 'yan kamerun da 'yan Najeriya alhamdulillah za mu ce sun zo cikin ƙoshin lafiya babu duk wata babban matsala waɗanda da suka zo ba ba mu ga wata matsala da suka zo da ita da suka zo na an kula da su iya gwargwado gwamnati da mataimakanta sun zo sun gansu sun taimaka musu iya kokarin sun yi don su ga sun tallafa musu an taimaka musu sun koma jihohinsu daban-daban ko da jiya manya-manyan motoci shaƙe da 'yan tirani maza da mata da yara ƙanana sun iso nan garin da magaran tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba ma ba ta ga rago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da bakwarmu Madina Muktar Dodo da ke zaune a ƙasar Birtaniya har na tsawon shekaru goma sha ɗaya. Kuma a cikin shirin shirinmu na biyu mun tsaya ne inda bakwar tamu take muna bayanin cewa tsarin karatu irin na Birtaniya tilas ne malami ya tabbatar kowane ɗalibi na biye da abin da ake koyarwa. Ba kuma biye kawai ba, a'a har ma da ganewa. A cikin wannan shirin na tambayi kwata mu ne. Shin ko za ta koma gida domin jama'ar ƙasa su amfana da irin wannan karatu da ta yi? Ganin cewa a lokacin ta baro gida Najeriya ba a irin wannan kwas ɗin? A gaskiya ina so in koma Najeriya nan gaba. Don Najeriya ma ta amfana da ilimin da na samu. gaskiya ina da an ce muhimmiyar hanya ta koyon ilimi shine kai ma ka koyar to gaskiya ina da burin in koma Najeriya wata rana in koyar da mutane abubuwan nan da na koya a nan garin ta fannin aiki ta fannin karatu ta fannin zamantakewa ta kuma fannin gyara alaƙa tsakanin malamai da kuma ɗalibai yana da kyau mu yi ƙoƙari mu canja wannan al'adan ta tsoro tsakanin ɗalibi da malami gaskiya ina da burin gaskiya saka wannan idona akan wannan in na kawo uh, changes a irin wannan system to to tun muka fara wannan tattaunawa muke magana akan maganan karatu zubi da tsarin karatu yanzu bari mu hito daga wajen makaranta kin jima kasan birtaniya shekaru goma sha shin ya, eh. ya kika ga rayuwa misali mu ɗauki bin doka da oda eh na gani hmm. gaskiya akwai bambanci sosai sosai ba karami ba saboda um, bari in fara for example da kasar nigeria kamar bin doka ya zama wani abu ne wanda ba wani sosai ake yin shi ba gaskiya a nigeria like duk sanda kamar uh, misali a ce ma dai bin traffic light mm. traffic light za ta tsayar da mota mota ta tsaya har sai an bada kuma hanya mota ta wuce a Najeriya ba a cika observing wannan ba har sai an saka polisawa ko 'yan eh, sanda kai ko sojoji kan hanya tukunna mutane suke jin tsoro su tsaya su jira har sai an ba su hannu babu wani kamar eh, na'urar eh, tsaro da aka saka wanda take tsaron mutane yadda in mutum ya wuce traffic light din nan a kama shi ko kuma ya fi fine do saboda idan an saka su yan sandan nan da sojoji su ma suna kama mutane su sa su in order but amma wannan daban ne bin doka bai kamata sai an tsorata mutum kafin ya bi doka ba gani nike ya kamata duka mu sa mu bi mu yi amfani da hankalinmu mu san cewa idan aka bi komai sau da kafa a hankali duk kowa da kowa zai amfana a nan kasan birtaniya daban yake gaskiya kowa yana bin doka yadda ya kamata kamar a traffic zan koma kuma ga misalin traffic light din nan idan mota aka bata eh, red ta tsaya dole za ta tsaya because in ta wuce an riga an saka wasu kamarori a nan wurin da in mota ta wuce za su iya hmm. eh, za daukan hoton motan sannan kuma yawanci da focus eh, suna ba da hankalinsu akan lambar motan lambar motan nan in suka dauke ta akwai duka abubuwan da ake nema batun wannan mutumin mai tuka motar duk suna nan a system ɗinsu to ana saka mota lambar mota kawai sunan mutum zai fito da adireshin mutum da kuma inda yake zama duk za su fito a system ɗin in suka fito kuma mutum nan da nan zai samu za a turo mishi da haraji cewa ga laifin da ya yi nan take za ma a nuna mishi um, uh, hotuna na lokacin da ya aikata laifin sannan kuma kaga mutum ma dai don eh, kar ya kara bata ma kan shi rai da kuma embarrassment dole zai ga ya bi doka yadda ya kamata to ya batun abubuwan jin daɗi na more rayuwa su kuma me za ce game da su gaskiya um, a Najeriya ma dai abubuwan more rayuwa da jin daɗi ba laifi dan gaskiya na kan so kullum in na tunanin gida Najeriya na kan ji daɗi sosai a raina um, idan wasu abubuwa eh, in particular suka zo raina. Mm, kamar misali kamar misali in na tuna kamar abincin Najeriya <laughs> daban mm. yake da na nan wurin mm. kamar yadda mutum zai fita ya je dan ci dan tsire balangu su kayan kananan ciye-ciyen nan da sauransu mutum da in ya fita dai zai same su daban-daban amma a nan ƙasar turai gaskiya yana yin wahala babu irin wannan kawai dai advantage in zama kasar turai mutum ya enjoy rayuwa shine kasancewa akwai wuta kullum rana ta Allah akwai wuta kuma akwai babu yankewa wuta da ruwa da sauransu amma kuma a Najeriya wasu wurare ana wahalan irin wa'innan. To irin magana kamar asibiti wa samun kiwon lafiya. Eh, samun kiwon lafiya gaskiya a nan wurin ana kokari sosai sosai ba kadan ba because ko shi dalibi idan ya zo kasan nan kula da wannan lahiyar shi a nan mm. wurin kamar kyauta ne idan ya zo za a kula da shi each time eh, kowane lokaci ɗalibi bai da lahiya zai iya zuwa asibiti kuma a mishi eh, eh, a yi mashi treatment kamar kyauta a kula da lahiyar shi kamar kyauta amma a Najeriya kaga wani lokaci har ma emergency cases lokacin wannan idan mutum ma yana fada da rayuwan shi yana ana so a ce ta rayuwar mutum wani lokaci sai a ce sai an kawo kuɗi sai an yi depositin kuɗi kafin za a yi treating mutum a Najeriya. Amma nan Birtaniya ko baka zo da kuɗi ba a maka magani? Ai nan take in dai har kamar in an kira motar emergency for example a nan wurin. Hmm. Ana kiran motar motan ta zo ta ɗauke ka babu wani batun sai mutum ya kawo kuɗi gaskiya. ana zuwa da kai za a wuce da kai treatment room ko kuma inda eh, likita zai je ya ganka ya dudduba ya dudduba lafiyanka da sauransu sai bayan an gama duka wannan ne yawa bayanai game da mutum tukunna in an gano cewa kai ba dan kasa ne ba lokacin ne za a yi maka preparing um, invoice a ce ok za ka biya kuɗi kaza amma in ba haka ba kafin nan sai an fara ceton rayuwar mutum tukunna za a yi maganin kuɗi gaskiya To Hajiya Madina, dakata a nan a cikin shirinmu na gaba kuma na ƙarshe, kin ƙara samu na wannan bayani. wasu are, saboda lokaci ya mana ɗan kullum, don haka a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe domin jin yadda rayuwa take a ƙasar Birtaniya musamman ga 'yanci rani. Yanzu a madadin bakwata mu Hajiya Madina Mukta Dodo da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take yanzu fulani. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. bayar da Maryam Sanda Beli da wata kotu a Abuja ta yi duk da laifin kashe mijinta da ake zargin ta yi samsam bai dace ba da fatar kotu za ta hukunta ta hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga sauran mata masu irin wannan aika-aika sako daga Salihu Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri. sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika muna taya al'ummar kasar ghana murnar cikar kasar shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka muna kuma roƙon allah ya ƙara ba su ci gaba a ƙasar tasu sako daga tanimu inuwa zangon buji da aminu adamu malam madori da musa hadarin asuba nijar sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ziyarar da shugaba muhammadu buhari zai kai wasu wasu jihohi masu fama da tashe-tashen hankula allah ya sa sanadiyar wannan ziyarar ya zamo sillar kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ya addabi wannan jihohi sako daga comrade mansur baba wuro sako na gaba ya ce fatan alkhairi ga al'ummar ƙasar ghana sakamakon samun 'yancin kai na shekaru 61 haka zalika al'ummar ƙasar saliyo ku fito ku kasa ku tsare ku raka shine kaɗai maganin magudin zaɓe. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice masu kada ƙuri'a a ƙasar Saliyo na garzayawa rumfunan zaɓe yau dinnan Laraba don zaɓen sabon shugaban ƙasa wanda suke fatan zai jagoranci wannan ƙasa ta yammacin Afirka ta yadda za ta fita daga yanayin tattalin arzikin da ya taɓarɓare bayan annobar Ebola ta shekara ta 2014. amincewar da koriya ta arewa ta yi ta shiga tattaunawa da amurka ka iya zama wata ci gaba a diflomasiyance na kawo ƙarshen takaddamar shirinta na nukiliya ko kuma dai wata dabara ce ta sauƙaƙa raɗaɗin takunkuman da aka ba mata ko kuma dai abubuwan ne duka biyu a halin da ake ciki kuma amurka ta ce za ta kakaba sabon takunkumin tattalin arziki kan koriya ta arewa saboda amfani da wani sanadari mai kisa da ta yi wajen kashe wani ɗan uwan shugaba kim jong-un wanda suka raba gari da shi bara fargabar yiwuwar mummunar gasar cinikayya ta sa farashin hannayen jari rikitowa yau ɗinnan laraba bayan murabus ɗin babban mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan tattalin arziki gary cohn ya kasance na gaba-gaba cikin masu adawa da shirin shugaba trump ɗin na sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalmar kasashen waje. To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yake yi a wasu ƙasashen Afirka sai mun ji daga gare ku. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr rob ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.